بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أصول الفقه للكلام نعم وهاب كلام نعم وأما من لا يعرفون اللغة العربية أما وإن دبست اللغة العربية با ولا يستطيعون فهم أدلة التكليف الشرعي كما يزمن باس دقيقو تفهمشي dalilai na ainihin takalifi na shari'a min alquran was sunna daga cikin alqurani da sunna na'am kaliyabaliya yabaniyin kamar mutanen japan kaga mutanen japan ba sa fahimtar larabci sannan ba za su iya sanin abin da aka lafa musu ba da kuma wato mutanen indiya waljawiyin da mutanen jawa da wasunsu fa haƙula ila yi suliyu taklifuhun la ya suliyu taklifuhun shashara'an to irin wa'annan baya inganta wato a ɗora musu takalifi ga shari'a illa idza ta'allamu al-lugha al-arabiyya sai dai idan sun koyi lugar larabci nan wastata'u an yafhamu nususaha har ya to sun samu ikon fahimtar nassoshinta na'am au tarajjamat adillat at-taklif ash-shar'iyya ila lughatihim au turjimat ko kuma aka fassara turjimat adillat at-taklif aka fassara dalilai na taklifi na shari'a zuwa ga yaran su kuma gaba in an fassara zuwa ga yaran su bi haisu yastadi'una an yajidu ta inda za su iya samun littafi na addini bi lughatihim da yaran su bihi al-islam wanda zai yi musu bayanin abinda musulunci ya kallafa musu na'am aw qamat ta'ifatun bi ta'allumi lughati hadhihi al-umam ko aka samu wasu bangare suka tsayu da ainihin karantar da lugan wayannan al'umma aka samu wasu al'umma suka tsayi wajen koyar yaran wayannan al'umma din nam allati la tu'rafu al-lugha al-arabiyya allati la ta'rifu al-lugha al-arabiyya inda ba san lugar larabci ba wa nasharat bainahum ta'alim al-islam suka yada tsakanin su karantarwa na musulunci nam wa adallatihi taklifiyya da kuma dalilan sa na taklifi nam mukhatabatu lahum bi lughati wato suna masu magana a gare su da yaran su nam وهذه الطريق الثالث هو الطريق وهذا الطريق الثالث هو wannan hanya na uku shine hanya bi bakke li'anna rasul sallallahu alaihi wasallam fi khutbatihi yawm hajjatul wada domin manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin hudubansa ranar hajjin ban kwana na'am ushidu Allah annahu ashhadu Allah annahu ballaga risalatahu Allah ya shaidarwa Allah cewa lallai ya isa da saƙonsa. wa amara almuslimina an yuballiga minhum ashahid shaghaib kuma ya umarci musulmi cewa wanda ya halacci wannan taro ya isar da sakon ga wanda bai isa ba ga wanda bai halarta ba na'am wa shahid yashmalu wanda ya halarta din ya kunshi duk wanda ya samu shari'a zuwa ga musulunci na'am wa ahkam kuma ya samu hukunce hukuncen musulunci din wal galib والغائب يشمل كل من لم يعرف لغة القرآن لغة القرآن شي غائب يا قنشي duk wanda bai san lugar alqur'ani ba na'am walam yastadi fahmi ayati walam yastadi fahmi kuma bai samu ikon fahimtar ayoyinsa ba wa amma idza taraka amma idan ya bar wannan ga'ib din akan halinsa la ya arifu lugatul qur'an ko kuma idza turika fa amma idza turika hadzal al-ghaib ala halihi amma idan aka bar wannan gayib din akan halin da yake ciki an gane ku wannan wanda sako bai isa zuwa gare shi ba idan aka bar shi kan halin da yake ciki la ya rufu lokacin qur'ani ya zama to bai san yaran qur'ani ba wala yastadi an yaf'ama dalailahu kuma ya zama ba shi da iko ya fahimci dalail din shi wala tarjamat ayatu ila lughati kuma ya zama to ba a fassara ayoyi ayoyi zuwa ga yaran ba wala qama ahadun arifu lugata qur'an bi ta'limihi kuma babu wani wanda ya tsayu wanda ya san lugar qur'ani ya tsayu bi ta'limihi ma yukallifu bi lugha allati yafhamu ko bi ta'limihi ma yukallafu bi wato bai tsayu da karantar da shi abin da aka kallafa mishi ba an gane ko bi lugha allati yafhamu da yaran da yake fahimta duk bai yi haka ba fa huwa shar'an ghayr mukallaf to shi a shari'ance shi ba mukallaf bane shi hmm. kun gane ko saboda sako bai kai gare shi ba baya jin wannan yare ai ta larabci bai ba san me ake faɗa ba misali لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها domin Allah ta'ala baya kallafa ba wata rai sai abin da za ta iya na'am walihaza qala Allah ta'ala fi surati Ibrahim saboda haka Allah ta'ala ya faɗa a cikin surati Ibrahim ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawmi li yubayyana lahum ba mu aiko wani manzo ba face da harshen mutanensa domin ya yi musu bayani Thank you.

zai bayyana gare cewa lalle mandubi martaba martaba ne famin wa sunan al-mu'akkara daga cikin mandubi akwai sunnoni masu ƙarfi wahiyya allati lazama annabi sallallahu alaihi wasallam ala ada'iha ita ce wace manzo sallallahu alaihi wasallam ya lizimta akan bayar da ita na'am ila annaha laysat fardan laziman li al-ada illa annaha din wace zama hmm. illa annaha laysat fardan laziman al-ada sai dai ita ba farilla bace wace dole sai mutun ya bayar da ita kun gane wannan ko idan mutum ya yi ya samu lada in bai yi ba babu zunubi ka salatul wuturi inda man kuli bi annahu sunna kamar sallan wuturi a wajen wanda yake cewa sallan wuturi sunna ne wa ka salatu atayin kabal al-fajr kamar sallah raka'a biyu kafin sallar asuba na'am wa ba'da zuhur da kuma sallah bayan azhar wa ba'da maghrib da sallah bayan magriba wa ba'da isha da sallah bayan isha'i wa hadhihi kullu sunanun mu'akkara wa'annan dukkan su gaba ɗayan sunnoni ne masu ƙarfi wa qad qalu innahu yulamu tarikuha haƙiƙa an ce lalle yanda lamarin yake ana zargin wanda ya bata la yu'aqab ba a yi masa azaba li'anna tarkuhu yakunu mu'anidatan li sunnati ad-dawam domin barin ainihin sunna mai ƙarfi hmm. yana zamantowa kamar an yi inaji kamar an kangare hmm. ga sunna dawama alaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawama kanta annabi ya dawama kanta kai kuma sai ka bar ta. an gane ku to wannan barinta ana ganin kaman kai kan gare kenan ka ki ka ki aikata sunna wacce manzon Allah ya dawama kanta wa min as-sunan al-mu'akkara inda jumhur ulama daga cikin sunnoni masu tarbi wajen jumhur ulama na'am az-zawaj lil qadirin alai eh wato akwai aure ga masu ikon yin auren idan mutum yana da ikon yin aure to ya zama sunna mai karfi yayi aure allazina yakununa fi hali ittidal wa'anda suke kasancewa cikin halin daidaituwa na'am wa qira'atu surat ah, sura aw aya ba'da fatiha da karanta sura ko aya bayan fatiha wa yali hadhihi martaba fi fi ta'akkud sunan sunna ghayr mu'akkada yana bin wannan martaba a wajen karfawa sunna wacce ba mai karfi ba ka salati arba'i qabla zuhur kamar sallah raka'a hudu kafin azhar wa qabla asr da kuma sallah raka'a hudu kafin la'asar wa qabla isha da kuma sallah kafin isha'i nam fa innaha sunanun ghairu mu'akkada domin wa'annan sunnoni ne wanda ba masu ƙarfi ba lianna annabi sallallahu alaihi wasallam lan yadawamu alaiha lam yudawim domin manzo sallallahu alaihi wasallam bai dawama akan ta ba daga cikin wannan akwai sadakoki wanda ba na farilla ba qadir alaiha ga wanda yake da iko a gare ta idan lam yakun man yatasaddaq alaihi fi hal al-ittirab idan shi wanda wanda za a yi sadaka a gare shi bai zama to cikin halin matsuwa ba idan lam yakun man yatasaddaq alaihi hmm. idan shi wanda za a ba sadakan bai shiga cikin halin matsuwa ba idan ya shiga cikin halin matsuwa kuma hukuncin daban eh na'am wa hunaka amrun yu'addun nasu min qubayl mamdub akwai wani al'amari wanda mutane suke lissafa shi ta bangaren mandubi na'am wa huwa duna martabatayn as-sabiqatayn alhali kuma yana kasa da martabobin nan guda biyu da suka gabata wa huwa al-iktida bin nabi sallallahu alaihi wasallam fi shu'uni al-adiyya shine yin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sha'anin shi na al'ada na'am allati lam takun zat sila bi tabligh arabi wanda bai zamanto ma'abucin alaƙa ba da isar da saƙo daga ubangijinsa wa bayani shar'i da kuma bayanin shari'ansa nan kalubsi alaihi salam Kamar tufafin da ya sanya tufafin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya sanya wa ma'akalihi wa mashrabi da kuma abincin shi da abin shan shi wa irsali lihiyati da kuma sakin gemu to kaga inda malam ya faɗa hmm? ku duba wannan magana akwai al'amarin da mutane suna lissafa shi bangaren mandubi amma bai kai martabobi biyu ka gabata ba wani jimalin shi ne koyi da annabi a cikin sha'aninsa na al'ada allati lam takun za ta sila bi tabri hmm. wanda ba shi da wani alaka da isar da sako daga ubangijinsa da bayanin shari'a kamar tufafin da annabi ke sanyawa da kuma irin nau'in abincin da yake ci ko hmm. kaga tufafin da yake sanyawa ba nasi bane yazo yace annabi sai ya sa irin wannan tufafi manzo sallallahu ya zo cikin larabawa ya zo ya tarar da suna sa irin wannan tufafi shi ma ya sanya kun gane ko amma tufafi wato dage wando ba annabi ya ce izratul mu'min ila nisfi sa kuma ya ce ma kana asfala min al-ka'bayn min al-izar fa fi nar duk abin da yake kasa da idan sau na gyauto yana cikin wuta shi kanshi tufafin jin larabawa suna sanyawa laraba suna sanya rawani laraba suna sanya hula laraba suna sanya dogon riga ko da mutum ba musulmi bane shi suna sanyawa saka irin wannan tufafi da larabawa suke sanyawa wanda manzan Allah ya zo ya taso shi ma ya sanya wannan wato ba shi da alaka da tabligi sannan irin nau'in abincin da annabi ke ci yana cin dabino yana cin inabi yana cin kaza shin sunna ne a ce mu ma an zamu ci abinci sai dabino din ko sunna ne a ce sai sai inabi a wato irin nau'in da abincin da annabi yake ci yayi daidai da abincin larabawa ne shi ma ya taso a wajen ne Kuna gane wannan ko to anan kuma sai malam ya ce wa irsali lihiyati da sakin gemunsa sai malam ya ce sakin gemu shi ma al'amari ne na al'ada ba shi da alaƙa da mai da isar da saƙo wa ƙasu sharibi da yanke gashin baki to yanzu wayan nan mangaro guda biyu da malam ya faɗa maganar sakin gemu da kuma abin da ya shafi a wato rage gashin baki shin malam ya yi daidai a nan ko ya yi kuskure malam ya yi kuskure a nan wajen domin abin da ya shafi gemu manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce khaliful yahud ku saba ma yahudawa sai annabi ya ce wafiru ma maza wafiru liha ko ku cika gemu sannan ku rage gashin baki manzo Allah ya nuna cika gemu da rage gashin baki sunna ne na musulunci ha sunna ne na musulunci a cika gemu su kuma yahudawa wato suna rage gemu su cika gashin baki saka akwai hadisai da dama da suka nuna mana cewa barin gemu wajibi ne malaman musulunci sun yi rubuce-rubuce saboda akwai nusus da dama daga magabatanmu wanda yake nuna idan mutum ma yana aske gemu wato ana sanya shi daga cikin marasa mutunci an fahimci wani ai to wannan magana da malam ya faɗa na cewa sakin gemu wai sunna ce ta al'ada ba ta da alaka da isar da sako wannan kuskure ne mai girman gaske an gane ku wato sakin gemu sunna ne a wato sunna ce wajiba dole ne ake nufi bi ma'anar kalima an gane ku da kuma rage gashin baki to malam sai ce anan wajen wahala bila shak min al umur al mutasana fi zati wannan ba tare da shakka ba suna daga cikin al'amura abin kyautatawa ga zatinta na'am li'anna al بهذا من قبيل التكريم به عليه domin ruko da wannan yana bangaren karamci ga manzo sallallahu alaihi wasallam na'am walakin tarkul amma kare ko idan mutum ya bar gemu in ji yana bangaren ya jira ma annabi kenan ba wai da kasancewa barin gemu da muhimmanci ba kama abin da malam yake nufi kenan mutum zai iya ita kwashe gemu ba matsala an gane ko na'am walakin tarkul akhs la yaj'alu ash-shakhs mustahiqan iqaban sai dai barin bara riko da wannan sunna din baya sanya mutum ya cancanci azaba wai wala mustahiq azam ko ya cancanci zargi ko zargi ne kaga wannan magana ta malam zakai yi mamaki hmm. malam ya san akwai hadisai da dama wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya kwaɗaita sannan ya wajabta wa mutane barin gemu kuma sannan ya hana yankewa ɗin kuna da ku amma kuma sai malam ya sanya shi daga cikin sunna ta al'ada an gani na'am na'am a man akhadha yi ala annahu juz'un min ad-din to duk wanda ya riko da gemu akan cewa gemu yana daga cikin jisuki na addini aw ala annahu amurin matlub ala wajhi jazm ko kuma cewa wato al'amari ne wanda an nema ko umarni ne wanda an nema ta fuska na yanke innahu yabtadi'u bid-din ma laysa min to lalle shi ya kirkiro cikin addini abin da baya cikin sa daga nan wajen eh to zai iya wakila bai gani ba ko kuma ya gani bai fahimci yadda ya kamata ba hadisai ne wanda suna nan ingantattu da dama wanda suka yi magana kan ainihin wajen barin gemu akwai wata risala ma wanda al'allama ibn baz ya kan kawo barin gemu ne ya tattaro wa'annan hadisai ya yi raddi ga masu irin wannan fahimta ɗin. na cewa gemu wato za a iya kwashe shi gaba ɗaya. in mutum ya ce gemu yana da muhimmanci irin muhimmancin da za a zargi mutum wai ya kirkiro biri ma a cikin addini an gane ku to wannan kuskure ne gaskiya mai girma shi ya sanya idan mutum zai karanta littafi ya karanta shi akan basira kada ya zama to kawai ya ɗauki littafi bai san abin da ke cikin littafi ba an gane to ba ko bai kawo malam wannan ba saboda ya tasirantu da 'Yan-Yan ikwanin musulmi wanda su kuma irin wayannan abubuwa duk bai dame su ba ba su damu da abin da ya shafi gemu ba ba su damu da abin da ya shafi a sanya tufafi ne su sak ba kai abubuwa dai wanda yake da alaka da tarbiki na addini gaskiya bai dame su ba to idan mutum na tare da su ga cewa haka zai dauki al'amura misali muka dauki kaga an ka duba akwai ainihin kardawu shi ma irin wannan shine fatawan shi domin yanzu a duniya ka ko zan kama shi shine jagora na wannan kungiya ta ikwani musulmi Allah ta'ala shi taimake mu su kuma Allah ta'ala ya ganar da su ya sanya su dawo zuwa ga daidai eh na'am matun bila sabr بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مركو بسم الله الرحمن اعلم أن أبواب التصريف خمسة وثلاثون بابا كسني cewa lalle babu buka na sarfu mm. babi talatin da biyar ne sittatun min hali sulasi mujarrad wato guda shida daga cikinta na sulasi ne mujarrad na'am albabul awwal babi na farko fa'ala yaf'ulu mawzunuhu nasara yansuru akwai fa'ala yaf'ulu hmm. mawzunuhu abinda ake aunawa da shi shine me nasara yansuru nasara yansuru hmm. wa alamatuhu an yakuna aynu fi'lihi maftuha bil madi alaman shi ya zama to ainul fil din shi ya zama mai fataha a cikin madi wa madmuman fil mudari kuma ya zama mai damma a cikin mudari na'am wa bina'uhu lit ta'diya wato an gina shi akan ta'addanci galiban eh wato fi'ilin da yazo kan wannan yana zama muta'addi ne galiban na'am wa qad yakunu laziman amma kuma wani lokaci kan zama lazim ba misalul muta'addi misalul muta'addi nahu nasara zaidun amran misalin nasara zaidun amran na'am ومثال لازم lazim لازم نهو خرج زيد zaidu يا ya fita هو ما يتجاوز ma الفاعل الى فعل الفاعل الى المفعول به شي متعدي shi shine abin da yake ketare aikin mai aiki zuwa maf'ul bihi na'am wal lazim huwa ma lam yatajawaz fi'l al fa'il shi kuma lazim shine abin da bai ketare aikin mai aiki ba zuwa ga maf'ul bihi bal waqa fi nafsihi a ya auka ma kanshi ne shi lazim ya auka ma kanshi muta'addi kuma ya ketare aikin mai aiki zuwa maqulun bihi الباب الثاني باب نبي فعل يفعل فعل يفعل موزونه ضرب يضرب abin da ake aunawa da shi daraba yadrib na'am wa alamatu an yakuna ainu fi'lihi maftuhan fil madi alaman shi ya zamanto ainihin fi'l din shi mai fataha ne a cikin madi wa maksuran fil mudari amma mai kasara a cikin mudari wa bina'uhu aidan lit ta'diya galiban shi ma ana gina shi akan ta'addanci galiban yana zama muta'addi ne na'am wa qad yakunu laziman kuma yakan kasance lazim wani lokaci misalul muta'addi misalul muta'addi nahu daraba zaidun daraba zaidun amran na'am kaga daraba muta'addi ne saboda wato an samu mafulin bi tare da shi ko na'am misalin lazim misalin lazim na hau jalasa zaidun zaidu ya zauna ai da ma zama shi fi'ili mai mafulu fi'ilin da yake samu mafulu bi shine mutaaddi da mai hmm. hmm? akala alwaladu ta'am katala alwaladu alaqrab ba ga mafulu bi ba to hmm. wannan shine mutaaddi wanda bai yiwa a samu mafulu bi shi shine lazim kamar jalasa da marra marra bai zaka ce yi jumla da marra mushi marar walidu eh a'a shi wai marar ɗin ka yi jumla da shi mu gani yadda zai baka mafulin bihi to ina mafulin bihi din to irin wannan shine shine lazim jumlan da ba a samu bai yiwa ka samu mafulin bihi da shi shi wannan fi'ilin lazim ne shi na'am na'am sifatu salah بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبب تعليف الكتاب سبب ولف للتابي نعم ولما كنت لم أقف على كتاب a lokacin da na kasance ban tsayu akan wani littafi ba wanda ya tattaro al'amura ga wannan maudu'in qadra aiti min alwajib alayya an ada li ikhwani almuslimin haqiqa na gani daga cikin abin da yake wajibi a gare ni in sanya ga 'yan uwana musulmi man hammuhum al fi ibadatihi mutanen da yake himman su hmm. shine koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam wajen bautan su bidayin nabi sallallahu alaihi wasallam wato koyi da shari'a na manzo sallallahu alaihi wasallam ada kitabun eh na gani cewa wajibi ne a gare ni in sanya wani littafi wanda ya tattaro ma amkana da jami'i ma bi sifati salati sallallahu alaihi wasallam wanda ya tattaro ko ya cika abin da yake mai yiwuwa ga duk abin da yake da alaka da siffar sallar manzo sallallahu alaihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim tun daga kabbara zuwa sallama na'am bi haisu yusahhil alaman waqafa alaihi ta hanyar da zai sawwaka ga wanda ya tsayi zuwa gare shi min al-muhibbin lin-nabi sallallahu alaihi wa sallam. daga masu son manzon tsira sallallahu alaihi wa wasallam sadiqan wato soyayya na gaskiya na'am qiyama bi tahqiq amrihi fil hadith saboda tsayuwa da ainihin tabbatar da umarninsa a cikin hadisin da ya gabata eh saboda tsayuwa kan tabbatar da wannan umarni manzo Allah ya bamu umarni cewa sallu kama muni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah ولهذا فإني شمرت عن ساعد الجد سبب هكا للي لا زاجل أين دم نقو قري وتتبعت الأحاديث المتعلقة بما إليه كما نابي بي حديثي da suke da alaka bima ilayhi qasadtu da abinda na jumfara zuwa gare shi min mukhtalif kutub alhadith na tattaro su daga mabambanta littafin hadisi na'am fa kana min zalika hadha alkitab sai kasance daga cikin wannan wannan littafi da ke gaba gare mu wannan littafin da ke gaba gare ga na yi bincike sosai na karanta mabambanta littafin hadisi na tattaro hadisai wa qad ishtaratu ala nafsi Allah aurida haqiqa na shaddanta ma kaina Allah qawli da fihi min al-hadith an-nabawiyya illa ma tabbata sanadu eh, wato na tabbatar na shaddanta wa kaina cewa ni zan gangaro a cikinsa daga cikin hadisai na annabi ba sai abin da sanadin shi ya tabbata na'am hasba ma taqtadi qawaid al-hadith ash-sharif gurgurdan yadda ka'idojin hadisi mai daraja yake hukuntawa da kuma usul din shi na'am وضربت صحا عن كل ما تفرد به المجهول na yi watsi da in an ce darabtu sama abin da ke na yi watsi da duk abin da duk hadisin da majhuli ya kaɗaita da shi ko hadisin da da'ifi mai rauni ya kaɗaita da shi sawa'un kana fi hay'at aw afkar shin ya kasance cikin siffofi ne ko kuma cikin zikirori aw al fada'il ko ko abin da yake da alaka da falala da abin da ya kama da wannan li'annani أعتقد أن فيما ثبت في الحديث من hadis. domin lalle ni na kudirce cewa lalle cikin abin da ya tabbata daga cikin hadisai akwai wadatuwa daga mai rauni akwai wadatuwa daga mai rauni daga reshi لأنه لا يفيد بلا خلاف domin shi baya fa'idantarwa bila khilaf ba tare da wani sabani ba baya amfanarwa illa zon sai dai zato wazan marjuh wato kuma zaton da yake amfanarwa zannul marjuh shi da ifi yana fa'idantar da azzannul marju ba azzannul rajih ba kama ta'ala shi kuma zannul marju kamar yadda Allah ya faɗa ne cewa baya amfanar da komai daga gaskiya qala sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iyyakum wazan ka ku da zato inna zanna domin lallai zato shine mafi ƙaryan zance na'am falam yata'abbanna Allah ta'ala bil amali Allah ta'ala bai bautar da mu da yin aiki da shi ba bal hana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai dai manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana mu gare shi qala ittaqul hadith anni eh annabi ya hana mu ruwaito hadisai masu rauni yace ku kiyayi hadisi ku kiyayi ruwaito hadisi gare ni illa ma alimtu sai abin da kuka san ya inganta kun gane ai idan har ba ku da tabbas cewa hadisi ya inganta kar ku kuskura ku ruwaito ku ce na ce idan nuhiya an ruwayatul da'if to fa idza nuhiya an ruwayatul da'if idan ya kasance an yi hani daga ruwaito da ifi fal ahara an yunha an al amal bihi to abin da yafi cancanta shine ayi hani daga aiki da shi eh wannan ke wa alaikum Eh, aiki da shi kamar ya su ne ko shi ne magana bai aiki da shi ba shi da ko shi zai iya inganta hadisi kuma ya rauni zai iya inganta hadisi amma kuma ya yi kuskure wurin ingantawa shi kan shi albani amma ya sani a malamai da yawa ai akwai malamai da yawa za su gaya cewa su ba aiki ba sun kawo da kai daga mai rauni akwai malamai da wannan da yawa ma wanda suke magana kan fada'ilul amal cewa su suna aiki da hadisi wajen falala ya danganta na'am Thank you. wai a ce da ifi kuma ce da ifin jiddan shi abin da ya shafi da ifi in a ce hadisi da ifi to zai iya ruwa kuma raunin bai da tsanani idan raunin bai da tsanani idan hadisi ya samu shahid ya samu goyon baya zai iya ɗagawa amma hadisi da ifin jiddan ne ta kowane bangare bai samun shahid ba ya ya ɗaga ya zama ya inganta a gani za ga wasu malabai in suka ga hadisi da ifi za su iya tunanin ilan an binciko za a iya gano shahid wanda zai taimaki hadisin ya daga saka da hadisi da if kawai da kuma da ifin jiddan ba ɗaya suke ba ka gani eh na yauwa iya kokarin shi kwarai da gaske ya yi iya ƙoƙari kada ya fito da wani hadisi sai hadisin da ya inganta amma kuma sai da aka samu hadisi sun kai ishirin da wani abu saboda kasancewar shi mutum yake mutum kare yake shi goma shi ne na'am usul na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wal lughatan wato fiqh ga lugar larabci fahimta yuqalu fulanun la yafqa ana cewa wanda ba shi da fahimta ai la yafham ai baya fahimta min layi ta'ala daga ciki akwai maganar Allah ta'ala da yake cewa fa mali haula'il qaum la yakaduna yafqahuna haditha me ya samu wayannan mutane ne da ba sa kusan su fahimci zance ai la yafhamun ai la yafqahuna ai la yafhamun ba sa fahimta wa minhu qawlihi ta'ala daga nan aka samo maganan Allah ta'ala da yake cewa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi wato babu wani abu face yana tasbihi da gode ma Allah walakin la tafqahuna tasbihahu sai dai ku ba kwa fahimtar tasbihin sa ai la tafhamuna la tafqahuna ai la tafhamuna na'am wal fiqhu fil istilah shi fiqhu ga istilahin malamai al ilm bil ahkam al shar'iyya al amaliyya shine sanin hukunce hukuncen shari'a na aiki ko sanin hukunce hukuncen shari'a na aiki na'am idan an ce na aiki abinda ake yin shi a aikace kamar sallah kamar azumi kamar zakka kamar aikin hajji to sanin hukunce hukuncen shari'a da yake da alaka da irin wa'annan abubuwa da ake yin a aikace a gani kuma ya zama to al-muktasab ya zama abin abin tsorori me ma'ana abin tsorori shine abinda sai mutum yayi gwagwarmaya zai same shi ba wai an haifi mutum da shi bane mm. akwai abinda an haifi mutum da shi ne akwai abinda sai ya koya zai iya to duk abin da sai mutum ya koya zai iya shine al-muktasab kullum ku gane wannan shine abin tsorori to shi fiqhu shine sanin hukunce hukuncen shari'a na aiki kuma ya to al-muktasab ku gane ku in har ya to an haife ka da shi to ba a sashi daga cikin fiqhu na'am min adillatiha at-tafsiliyah kuma an samo su daga cikin dalilan su wanda suke tafsiliya na'am dalili wanda yake daki daki kaga wannan shi to sai mu ji sharhu ta'rif sharhi na ta'arifi. kaga wannan wajen bugawa ya kamata a ce an bashi ya zo ya zo a matsayin haili ne kawai sai suka hada shi da abin nan eh na eh sharhu ta'rif shi ne Eh, a nan garin aka wannan wani labarin wani ya buga aka yi kurakure da yawa bugun bai da kyau a wannan shi ne kawai wani ne kawai ya zo ya ɗauki abu ya ɓata littafin don ka ɓata littafin wallahi musamman na shi sigogi na hani na'am na'am asali bismillahir rahmanir rahim hadid wato tsoratarwa na'am ka qaulil ab li waladihi allazi lam yatamassal amr kaman fadan uba ga dan shi na'am allazi me lam yatamassal amr na'am kaman kaman nan babu a hadid shi sai babu anamu na kare shi ne tsoratarwa kamar ƙali ta'ala Allah ta'ala ya ce zarni wa man halatta wahida ka bar ni da wanda na halitta yana shi kadai kaga Allah ya ce a bar shi da wanda ya halitta yana shi kadai fasiga hahuna tadullu ala tahdid bilarai wato siga a nan wajen yana nuni akan tsoratarwa ba tare da wani kokonto ba an gane ku dan kaman kai ne wani yaro ya ma laifi kamar malami ne yaro ya mai rashin kunya a aji to sai ɗalibai suka taso za su hukunta wani yaro sai ka ce ku da shi to yaron zai ƙara firgita yace to shikenan fashi ya gama yawo da malam ya ce a bashi da shi ai magana ya ƙare to wannan nau'i ne na tahdid tsoratarwa Allah ya ce ka bar ni da wanda na halitta ban da shi kawai zan yi maganin shi an gani ka bar ni da wanda na halitta yana shi kadai wannan zargin ya fita daga hakikanin umarni wanda yake hukunta wuju. yanzu ya koma a tahdid tsoratarwa sannan wulaƙantawa sannan umarni yakan zo ko kuma ya yakan zo ya tashi daga hakikanin hanin shi da aka sani ya koma zuwa game, ya koma zuwa ga tahqiri qala ta'ala Allah ta'ala ya ce wala tamuddanna aynaka ila ma mata'ana bi wato kada ka mika idanuwanka hmm. ila ma hum bihi daga zai kenan hmm. ila ma hum bihi zuwa ga abin da muka jiyar da su dadi da shi kada ka mika idanuwanka zuwa ga abin da muka jiyar da su dadi da shi an gane ku kenan an jiyar kafirai sun ji dadi suna da dukiya suna da ainihin gonaki suna da iyalai da yawa to sai aka ce ma annabi kada ya kuskure ya mika idanuwansa zuwa ga abin da aka jiyar da kafirai daɗi da shi A zuwa da nau'i daban-daban Allah ya jiyar da kafirai daɗi nau'uka daban-daban gare su wanda zaharatar hayatin duniya wato halin kasancewa wannan kwalliyar rayuwar duniya ne gare su wannan kwalliya ne fulawa ne na rayuwar duniya gare su kaga sai Allah ya wulaƙanta ainihin jin daɗin duniya a gane ku ya ce wa manzo sallallahu alaihi wasallam kada ya kuskura ya miƙa idanuwansa zuwa gare shi wala ta muddanna ainai kada ka miƙa idanuwanka ya rasulullah ila ma matta'anahum bihi zuwa ga abin da muka jiyar da su daɗi da shi wannan abin da muka jiyar da su daɗi da shi a zuwa da nau'i ne daban-daban kuma fi hali kauni fi hali kauni hamaza wato hali kasancewar shi fulawa ne na rayuwar duniya kwalliya ne na rayuwa na duniya aka jiyar da su daɗi wato kwalliya ne na rayuwa na ƙasƙanci rayuwar da ya fi kowane rayuwar ƙasƙanci kenan wannan walata mu danna, ƙarina ya nuna mana Allah ya hana annabi wato ya miƙa idanuwa zuwa ga jin daɗin duniya don ya wulaƙanta duniya ɗin saboda ya ce kwalliya ne na rayuwa na ƙasƙanci eh. ja'at sigatun wato sigar hani ya zo ba kan haqiqanin sa ba dalatun ala ala tahqirin zukhruf wato yana nuni akan wulakanta kulliya na duniya kuma inda Allah wajen Allah ga mu'mini shi yafi alkhairi abin da yake shi yafi biyar shine bayanin ƙarshen al'amari na'am qala ta'ala Allah ya ce wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu salih kada ka tsammani cewa Allah ya rabkana game da abin da azzalimai ke aikatawa na'am ka gani kada ka tsammani Allah ya rabkana inna ma yu'akhiruhu Allah ya yi wannan shimfiɗa ne na hani dan ya faɗa aƙiba din hmm. me aƙiba din inna ma yu'akhiruhum yawmin tashkhasu fihi al-absar kawai ƙarshen al'amari shine Allah yana jinkirta su zuwa ga wani yini wanda idanuwa ke yin gulugulu a cikinsa Haƙiƙa hakika an aiwatar da hani a nan wajen libayani su zalimi dan bayanin karshen azzalimai wa annaha wakhimatu cewa karshen karshe ne mai muni mai hadari na'am jazaahu da sannu za su gamu da sakamakon su ba da wakatin kare bayan lokaci makusanci na'am fallahu muttaliqun alaihim Allah mai tsinkaye ne a gare su bi ahwalihim da halayensu alimin bi ahwalihim ta'ala kuma masanin masanin halayensu ta'ala Allah ya daukaka wata kaddasa kuma ya tsarkaka eh masha Allah ai ba wani abu don wani ya samu kuɗi kuɗi duk kwalliya ne na rayuwar duniya in dai mutum bai aiwatar da kuɗin wajen biyayya ga Allah ba banza ne an gane ku eh an yi karatu ne a ɗaya السبب السابق sababi na bakwai na mukhalafatu rawi lisiqat wato saba wa mai ruwaya ga amintattu a samu mai ruwaya ya saba ma amintattun mutane wata tadammanu mukhalafa sittatu anwa wannan sabawan ya kunshi nau'i shidda al-awwal al-mudraj na farko idraj bi fatahi ra eh na fata na mudraj ma'khuzun min min adrajtu shay'a fi shay an ciranto shi daga ainihin kalmar azarastu shay'a a shay na naɗe wani abu cikin wani abu azarastu na naɗe wani abu cikin wani abu Iza a idza adkhaltahu fihi idan ka shigar da shi cikinsa, sa wa zamanta hu iyahu idan ka kunsa mai wannan abin. na eh, shi wannan idraji nau'i biyu ne al mudrajul isnad na farko akwai idraji na isnadi a shigar da wani cikin wani isnadi huwa ma abin da ya canza siyaqi na isnadi an gane ku an ƙara wani abu daga cikin a cikin siyaqi na isnadi daga cikin surorinsa ya kasance a wajen mai ruwaya akwai hadisai guda biyu da isnadai guda biyu daban-daban فيرويه ما بأحدهما سيروي توشي da ɗaya daga cikin su a yarwi ma bi sanadihi alqas bi ko kuma to ɗaya daga cikin su da sanadin shi wanda yake banta da shi na'am wa yazidu fihi min alhadith alakhar shay'an kuma sai ya ƙara wani abu a cikin sa daga cikin wani hadisi daban an gane ai ya kasance a wajen mai ruwaya akwai hadisai guda biyu da isnadai guda biyu kowane hadisi da nashi isnadin an gane ko to amma sai mutum ya ruwaito su ya ruwaito su ko ya ruwaito ɗaya daga cikin su eh, da isnadi wanda yake banta da shi shine fa ya yarwihi ma bi ahli ma sai ya ruwaito hadisan guda biyu da ɗaya daga cikin isnadin wani hadisi ba ko isnadin shi kada manta wannan hadisin ga isnadin shi wancan hadisin ga isnadin wannan hadisin an malik an nafi an ibn umar shi kuma wancan hadisin an amru bin shu'aib an abiya an jaddi kaga isnadi ne daban-daban ko to kawai sai ainihin sai sai mutumin ya dauki ɗaya daga cikin isnadin sai ya sai ya ba duk hadisan guda biyu ko ba gane ba na matanin daban-daban ne matani daban-daban ko mu kaddara ma matanin ɗaya ne amma kowanne da isnadin shi sai ya dunkula su gaba ɗaya sai tara su karkashin isnadi guda ɗaya a gani ne? fa yarwi hima bi ahadi ma sai ya ruwaito su da ɗaya daga cikin su aw yarwi ahaduhuma bi sanadi al-khas bihi ko ya ruwaito ɗaya daga cikin su da sanadin shi wanda ya kaɗaita da shi wa yazidu fihi min al a ƙarshe akhar shay'an sai ya ƙara a cikin sa wani abu daga cikin ɗaya hadisin sai ya yanko wani abu daga cikin wancan hadisin sai ya ƙara a cikin sa wa min minha an yakuna indahu matan al-isnad daga ciki ya zama to a wajen shi akwai matanin isnadi na'am illa qarfan min sai dai wani bangare daga cikin matanin ne babu fa innahu indahu bi isnadin akhar to wannan matanin yana wajen shi da wani isnadi ne daban fa yarwi tamman bil isnad awwal sai ya ruwaito shi cikakke da isnadin farko ba zai nuna cewa wato wannan matanin da babu na same shi ne a wani isnadi ba kawai sai ya cika matanin ba tare da ya yi ishara cewa ga wannan matani gutsure ne na wani isnadi ba eh ومنها an أن يسمع الخبر an شيخه daga cikin wannan ya ji hadisi daga malaminsa illa tarafa minhu sai dai wani dan bangare ne daga ciki bai ji daga malaminsa ba fa yasma'uhu anhu bi wasita sai ya ji wannan bangaren da wasila shi wannan hadisi kaman misali mu ce innamal a'malu niyyat wa innamal likulli imrin ma nawa to wannan ya ji daga malamin shi baki da baki to amma sauran fa man kana hijratu ila Allah wa rasuli fa hijratu ila Allah wa rasuli wa kashi bai ji daga malam ba ya ji daga wani dalibi ne wani dalibi ne shi kuma ya ji daga malam to shi kuma ya wa, ruwaitowa maimakon ya ce ga iya hadisin da ya ji shi wannan bangaren ya ji daga wani ne wani kuma ya ji daga malam sai cire wannan sai ya ɗauko wannan bangaren sai ya cika da da nashi wanda kai za ka ɗauka cewa malam ne ya gaya mai wannan daga farko zuwa ƙarshe sun mai ruwi ta man wasu wasuɗa sai ya ruwaito shi cikakke ya shafe wasuɗa ɗin wa minha an yasma al-khabar an jama'atin mukhtalifin daga ciki ya ji hadisi daga jama'a mabambanta fi isra'ili jama'a wanda sun bambanta wajen isnadinsa da ya yarwihi anhum bi ittifaq sai ya ruwaito gare su da ittifaqi min gairi an yubayyana ikhtilaf ba tare da yayi bayanin sabanin su ba eh wa alaikum assalam Mm, very good. insha Allah an yi karatu maganar da muka fara maganar da muka fara na wannan yanzu ne shi na maganar bayi bayi ai eh, eh, maganar tafsir muna nan zuwa gare shi kwanan nan shi ba mu mu tsaya mu yi jinkiri ba saboda bahaushe ya ce mai kogon ido da wuri yake fara fuka to wannan shekara magana tafsiri za a fara shi da wuri-wuri insha Allah ba shi dake magana ba magana bayi magana bayi wanda ina ganin mun sanya yanzu muna jiran wa'annan masu